إذا مكتوب يا على الجديد إن تلك الترفات ولا أبو كابو على البدع أدنى يا أبو البدع يتمكيش بالنسبة yana nufin yau da gobe kullum sabuwar yau ce kullum kare da rana ne waɗannan abu guda biyu sun suka sa sabo gaba sai sun gaba ya ce zuwa ga idan aka ce sabon shekara ne mene na wata murna ciki ne e kawai sai da mai murna da har Allah ya ana muna rayuwa kuma yau da kuma sai mu ce yayi saba mai mu bauta mai yadda ya kamata kamar da na faɗa duk mai hankali ya dinga ƙoƙarin wato gyara kabarin shi kafin ya shiga cikar hankali mai hankali kuma ya ce abu hudu alamar hankali duk da baya baya da juna kafin ka fara baya baya da wata rasa ya babu zafin da sallame ka fara sallama saboda zagon tafiya wannan sai ne na farko ke na biyu kamar da na faɗa mutum ya gyara kabarin shi makwancin shi kafin ta hanyar aiki na uku ka nemi yardar Allah kafin ka ko yau shi wattaqu yawman na fihi irin Allah kuma tuwaffa kullu sunna ba wa ummat na hudu yawaita sallah kafin a yi sallah a kan dan za a sallace na biyar mai hankali da kiyaye tsayawa gaban Allah da hakkin da aka saboda a can ba a biya da kuɗi ba fix shi a ce aikin da mutum ibada a a wani ɗan kana neman shi mai hankali yana ce ya duniya da ya kafa ka ana yi da karin magana da turawa ce wai the stage when the ovation is loudest ka yi maza maza ka sauka daga inda ake maka tafi da masu tafi kafin ku da yi ta hannu sauku ka basu ba kuna tafi ba rarrabar su ka bar wurin in sun gaji in su hannu ma'ana da Allah ba ka ta to shi ne suke karin magana why it is wise to quit the stage when the obligation is tafi ko is loudest kamar yadda ake maka tafin tun abin yana da ƙarfi ka ba ta duniya ba da miƙa mata takardar saki samun da kuɗi na mai bane mai gyara kabari kafin Allah na gyara hukunci da aiki da halatta madalikin karatu yau da azumin nasila da za mu yi a wannan wata na Muhammad insha ta tasu'a da ashura da irin azumin annabi Dawuda yau ya yi gobe ya ci da azumin litinin da me kake nema a rayuwa ba a yi ka ganin rayuwa nan ba mm-hmm. gona ce yanzu dan uwa yi shuka girbin lafiyar ne an ta da kafirin ya shigala kai ne kimani wata ba don kai Allah ya ويجب الحفظ الله لا تهرب أكثر سوكين الأكثر إيه إذا تقوم عن يودر الأريا منافسي ظلم الساعة بالما تأخذ بالما يا أخي hanyar da ta nuni kaikiya ba wani sabon sako da za a kawo mun zalla ƙara kawo sako an sabon littafi za mu yi ƙoƙari ka gyara wancan ma duk ƙoƙari kuma Allah ya yarda da kai kafin ya kira ka ka tafi kana yarda ce da shi ka fi kowa sa shi yasa malamai kan yi addu'a waje alkhaira na yawman alqa ya Allah duk cikin kwanakin rayuwa kwana mafi kyau ka sa ranar da za mu haɗu da Zan mutuwa ka zama cikakken ango irin na kun wallahi ta tafi da kayan ta duniya gaba ɗaya inda za ta barci mala'iku na mara ba da kai wani san wani ke ran shi an kaura da ransa wani ne wani talatin wani ne wani a ce wani ke ku kalli rakon ɗin shi ya ce ce duk duniya ana son ka Allah ba ya kalla ya shi ne ne gudun gyara wannan makanci wannan ce kuma na hudu yawaita sallah kafin a sallace da zuba na je bayan da ya kallar juma'a ba na je masallacin da wani abu ka kuma jale kan da hawa saboda wakilcin karɓar auren ne yau ɗana ne da ɗan uwana ne ɗan ɗan uwana ne to an ƙara sallar ya ka shi kuma lan ka ja sallar da wata na samu khalifa aka sallace ka kai ban kwana da ita ta tafi ta ta ta kare kai ma ta ta ba ta kare ta za ta kare to shi ne wannan ranar kai dan Allah ya dinga ne ya tasayi ta sallah a kun masallaci sannan na biyar a kun ka tafi da hakkin kar ka tafi da hakkin ko daidai iyawarka kar ka tafi da kuɗin wani a kanka ko mutuncin wani da kace ko wani haƙƙi ne saboda a wannan lokaci ba maganar biya ake da naira wai na naira kashe ta a nan tun za ka kashe saboda tsayin kuma ji ga su sakona wannan muƙaddima ce shimfiɗa kafin mu je tafsiri musamman saboda munatabar an shiga sabo shekaru. na faɗa ina maimaitawa tsawon shekara mu abin bakin ciki ne da zamantu da yawa ba su ma sun tsawon shekara ta shigo ba amma bari july yanzu august september october da an shiga 2026 kowa ya zai da ne sa wasu wannan da wani kuma shi ne shi sa na faɗa mu da suka ce sun kaddamar da aiwatar da shari'a koya take da muke hutun sabo shekarar musulunci mun gode muku da wannan kishin addini amma ba na yi kama ku tsaya ba kuma da gaske kuke yi duk lokacin da kauna a cikin jiyoyin gaba ɗaya ko can lokacin zai yi bayani ya fara ce yau kana da watan muhammad ko safar kai kotun ɗin kalandar musulunci madan kayan mutuwa cosmetic cosmetical civilization ne ku aiwatar da abun ku dinga aka ce kwanan wata kaza mujoyin musulmi ku yana musu muna da sabo ma ba hutu ko yau wani hutun da ba shi da addini amma tun da kishi ne na addini masha Allah muna farin ciki kuma kuma kowannen ku ya kimanta kalandar musuluncin nan in auren ka ne za ka yi kace to a arbi ne na ranka za ga watan ka za ka ɗaura aure misali a madadin sahara misali na baturan kuma ka sa a cikin bukatun ka zama da haka ita kuma ya gabo sun tambaye ku wanne ne watan farko na biyu na uku na hudu نبي جماد أول أولى أولى نشيدة ثانية كو الآخر نبقي نكفر نكرى اللهم بلغنا رمضان نقوم نشهد نشهد يوم أشهد يكون سنة masha Allah to dole ne mu kiyaye wannan Allah ka dace da mu malam iqa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الكتاب الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه نعم. فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون قال الله عز من قائل عليم وأنزلنا إليك الكتاب من سوكر كل ربا من سوكر نزلنا شين من سوكر ما أنزلنا من سوكر أدنكوليه wato a watan ramadan ke mun saukar zuwa gare ka ya manzo Allah kitaba littafi tunda Allah ya ce ilaika kai ne muka saukar maka da wannan littafi cikin na babu wani wanda zai iya saukara maka littafin na in ba shi ba duk wani bayani duk wani bayyana mai Allah ke nufi da littafin dole ta ce ga annabi Muhammad daga nan za ka fahimci halaka da lalacewar masu kiryar su ƙur'aniyun ne marar guda ne sannan ba ta tone halatattu duniya kuma ta gane makarita ne kai tsaye daɗinta da ba a karatu da jami'ai gara kan mutane ke za ka ke tsalle a aimun fahimci kaza fahimta karɓaɓɓe ya ka bar fahimta wanda aka ba shi ƙur'ani wani hankali ke gare ku allah shirya da وأنزلنا إليك الكتاب إليك في الدنيا بام يدوكم وانا كولاتنا إليك ما أنا بمحمد بالحق أي لا بالباطل شمك أخوك مكد الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب أي من الكتب shi wannan littafin da muka القرآن يلا yana كتلت littattafan da suka zo kafin zuwa shi ƙur'ani yana gaskata da linjila ba ka bane ba ka bai ranta kan akwai da qur'ani to kenan qur'ani shi ana wa muhaiminan Shi ne monika a kan su gaba in ka so gaba shine jagoran su dan al-muhaimin ne fa'id shi sa duk abin da za ka samu ka ce bible tawa ko kaza kaza sai ya dace da me Allah ya ce a qur'ani domin wannan ne the final message babu wani kuma Na fiye shi ne عرفتم؟ يعني القرآن شيء محيمنا عليه كل حكم فاحكم بينهم بما أنزل Ka yi hukunci tsakanin mutane da abin da Allah ya saukar wato ba da ra'ayinka ba ba da tunaninka ba ba da hankalinka ba a'a da abin da Allah ya saukar wala tattabi ahwa'ahum karka bi soye-soyen zuciya son zuciya kan makantar in mutum ya gamu da son zuciya to sai haka ya makantar da shi gabarin gaskiya ya fi gaskiya ke sai maka ko ya gamu da ainihin ya gamu da wato sankara ta son zuciya ta son zuciya hadari mugun abu Allah ta kiyaye shi a rattun karkari son zuciya su amma ja aka min alhaƙa gabarin abin da ya zo maka da gaskiya dan al-hawa yu'mi al-haqq likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowanne cikinku ku mun sanya mai shir'a shir'a mai kakkiyar hanya da tafiya ga ubangiji ita shari'a kamar ka ce shari'atul ma shi yasa kalmar shari'a na ɗauke da sinadarin rai saboda shari'a hanyar wafiya kowanne mun sami shir'a wa minhaja da kuma salon tafiyar da rayuwa sannan kuma wa walau sha Allah da ja'alakum ummatan wahida da Allah ya so da ya mai da ku al'umma guda ɗaya wannan dan kanka ɗauka to me yasa akai wani addini ka kaza wanda kace to Allah ya kasa ni a billahi la kenan dai maka ni'imar musulunci gobe mai wancan da yake tasiri to karka ɗauka Allah yana son kafircin a akwai abin da suke cewa al-qada'ul kauni wal qada'u shar'i an gane ko idan misali mutum ya zama wa kawo Allah ke ba kuma shi janyo ba to kaka ji tunda haka Allah ya rufe ka karka ne maganin kawo da makaranta har mutum ya zama misali gurgu karka ce laifi ne ka ne maganin gurgu tunda da ya Allah ruka duk da wannan ai hukunci da na shari'a na halitta kai amma ka bai hana min kuma in je dau mataki ba to shine idan mutum kafiri ne farka ce ni haka Allah ya yi ke zo na cikin kafirci to ke nan sai mutum dama ne ko bai sha'awar sata ne kar ku ce in tuba amma wannan ganganci da tabbanci akwai alqaba'ul kauni da kuma alqaba'ul shar'i in ba haka ba kamar da sha ba da misali sai ka sanya maciji kumurci tare kutub da kuma ainihin wato zakara a daki ɗaya duk ku kwana tare cikin biyun wanne za ka sa ɗaki ka kulle ku kwana tare da kara shi macijin laifi mai yi ba Allah ne ya halitta shi ba Allah ne ya yi shi je ka sa da Allah ya yi shi kuma ya gaya mafi na da haɗari so alfaba'ul kauni ke amma a shari'a fa ولا تلقوا بأيديكم إلى التعلم هذا آية تزول كنت ذكاري أما العبرة من الله لا تقولون في المستقبل. صبر هكذا ألا ياسو نسمي ذكر أمر ولا دمك في كنفين الشباب. شيخنا يبقى آية هم سند بيو سورة عشرين بأوكو لآية تقول إبن بيو سورة عشرين بأوكو مغانا قوانا سفر قلت وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم قد قد فاتقون aya hamsin da biyu ke surkan mu'min amma aya ta casa'in da biyu a cikin al'ambiya ta ce inna hadi babu wa inna hadi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun fattaqu fa'budun nan ana magana al'ummar islamiyya ne al'umma ce ta ku guda daya ku tsokace ni a wancan aya nan kuma ku bauta ni ba rasun ko ranka yani dan kafire kafirci ba su kafin ubangiji يبقى القضاء يعني الكوني زي جرى بيعيش بيبقى بيقفوا من زميله وعمل بياني بقى على الأرية تاوى عليها كافر تشد ذلك غاني طيب ولكن ليبلوكم في ما آتاكم الله يهاتني زي جربيكو شكرا قبل ليباكو الذي خلق الموت والحياة لمن؟ أيكم أهل أشير أيها الجفاء إتسوائي kuma jarrabawar rayuwar nan hatta mayar wa mara hankali Allah na mai hakurai da gaske jariri yana shan nono abu ne mai sauki ruwan sanyi ne zuba jiki sai tsara ku jarrabawa ce ai suka biyo shi kuma na sha'awar ne Allah ka na kuma ya nuna maka hikimar da ke ciki ai mutum ne akwai hikima ka sani ko baka sani ba sai dai sallama ma hukunci dan baka yi kanka ba ba ka mallaka ma kanka mawaya ba ka isa ka mallaka ma kanka idan ka ɗauki iskar oxygen ka ba da carbon dioxide ba ma'ana idan ka ga ka sauke ka da wannan sinadarin ashe sallamawa ka shi ne zaman ka lafiya sauraka ya ne wato domin Allah ya jarrabe ku cikin abin da ya ba ku ya ba ku lafiya jarrabawa wanda ke tsallaka gida ya yi sata ya ci amanar lafiya don ba na ta aka ba mai ɓata lokacin zan da kallacen haramun ya ci amanar lafiyar ilo don ba na ta Allah ya ba mai zama a majalisi a dinga gulma da kitu fifi da kutu balbal ya ci amfani ya ci amanar lafiya da kuma lokaci da Allah ta ala ya shi kuma ana rikodin shi ne abin tsoron tsoron ka domin Allah ya cikin abin da ya baku ya baku ilimi to jarabawa ce ku yaɗa shi yana da shi ya ba ku mulki ku yi adalci abubuwan nan guda goma na mulki ku tabbatar da shi dole ne tsaro abinci lafiya karatu na nagartacce tattaunawa da waɗanda kuke mallaka ku ringa zama tare da su ku ba da mukami ga wanda ya dace babu ne toxicity da ai ɗan siyasa mu ya yi shi ne jahilcin da ke cikin siyasa a yau magana ake so wane ne ke da cancanta ba magana ya yi misali in ta koma ga kun ci amana abin da Allah ta ala kuna ba ku misali to da domin Allah ya dalo ku fi ma a takun sun da haka ne fasabitul khairat ku yi rigi zuwa ga alkhairi wanda azumin lafiya ne ma zan yi ba don shi ba a'a وفي ذلك فليتنافس المتنافسون wani ya kokari ya samu haddin qur'ani ni ma zan yi wani yana kokari da azumin nafi a takaice fattabiqul wannan lokacin wato competition in dai a jami'a za ka yi rige-rige da abokin karatunka ka fito da first class ko da towa ko tututu ko kaza kaza to ai na first class yau kai ma annabi sallallahu alaihi wasallam misali تنطبق الخيرات يونا وخبال أبيت شبني بفاته كبار الروح حيلة فزيني فوق كانت تفسك ماذا أو أنت مسلمي شي تنشي سكن فسك الخير وكن بشا كريما ذا انبساط وفي يرتدي كجميل رعد كن بشوشا لا أهوس عرفتم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم ku sani makomar ku duk zuwa ga Allah inna min Allah wa inna ila Allah ne ma'ana inna lillahi wa inna Dauka Allah ta'ala ce zuwa ga Allah ne kamar ce ukun makomar ku jami'an gaba da babu wani wani aiwa ne ne ban da shi a'a yace wa sawwal mauta bainal khalqi tubban fa kulluhum wa raha'inu lil fana'i Allah ya daidaita mutuwa tsakanin halittun shi haka cewa da kai musulmi ne mai imanin mutuwa ba ta kowa na nan take ba a tattara ɗin, mutuwa duk ce mana wankar riga da ba can ne za a yi keke da keke ranar afuwa daban tsaba daban zare daban habawa daban kar a sami da sauran shi ne maganar fahimtun tunda ita kanta mutuwa ai halittun da aka yi ita ma za ta mutu don ya ce allazi halakal mauta Allah shi ya halicci me tun da har ya ce ya halicce ta kuma ya ce Allah halaka kuma ya halicce ku a da mu da mutuwa mun yi ta dukkanin mu halitta ne in ku halitta ne sai an mutu ita ma za ta mutu mutuwa ta to kafin ta mutu duk sun sa ɗauke mutu ka ta ma mala'ikan mutuwa baka ji na ce kullu nafsin ta ba kai ma kawo na kare da la ilaha illallah to saboda haka ya jama'a ya'ani domin Allah ta'ala ya jarrabe ku ne fastabiqul khairat ila Allah marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima tun fi takhtalifun Allah zai ba ku labari kan abin da kuke sabani duk wani sabani da aka yi wani ce Allah na nan Allah babu shi duk a kare hmm. sai ka gode ma Allah da ya maka arzikin ka imani Allah ranar samun ne Allah kana gane shi da ayoyin shi kai kanka ayar Allah hmm. kai kanka kalli kanka da kanka yadda Allah ya gina ka kalli hancinka kalli dirinka kalli yatsunka nawa kai ne ka fi yau misali to daga ne ya ishe ka san lalle Allah samun ne da ayoyin shi misali saboda haka ya ne zuwa ga Allah ake mai da ku ya ba ku labari cikin abin da kuka kasance kuna sassabawa je ga aya ta gaba وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم ولا تتبع أهواءهم ربهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك نعم فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون وأنحكم بينكم بما أنزل الله kuma ka yi hukunci tsakanin mutane ya rasulallah haka kuma da duk wanda ya bi hanyar shi domin lafazin na da gamewa hukuncin da umarnin bai taƙaito akan wanda aka ba shi ƙwa'anin da shi amma shi ne jagora dan kai alƙali ne to kai hukunci da abin da Allah ya ce tsakanin mutane ko mutum biyu ne aboki da aboki suka ce da Allah wani ke yin sulhu to karka fita zuwa ga daya dan abokin ka ne ka yi hukunci da abin da Allah ya saukar tsakanin mutane in ka san wala tattabi ahwa'ahum karka bi soyayyen zukatan mutane da ake rigima tsakani wa zarqum an yasjiluka a hirɗin da kasu ficine ka gabarin bin daidai an babu ma an zalla ilai gabarin abinda Allah ya saukar da rai ya rasulullah fa idan suka kau da kai fa alam annama yuridu Allah an yusiru bi dhunubihim suka kau da kai bayan ga hujja ta ta kyale su Allah na so ne ya ɗanɗana musu narko a dalilin wani sashi na zunubansu wa inna kaseeran minan nas la fasiqun mafi yawan mutane fa fasikin shi ne allazi kharaja an fa'atilla dan yace illa iblis kana min al-jinni fa fa'a an rabbi fa ni kharaja min fa'atilla fasiki shine wanda ya fice gabarin biyar Allah ficewar hawa hawa ce akwai ficewar da har ta yi nisa ba ma zai iya dawo ba a billah shi kuma fasikanci yana farawa da ainihin tsaka bulin zuciya farar ce idan sabo ya tarsu a cikinta kamar wato abu ne fari ka isa mai yanzu sare ka samu nono nono ba fari bane sam sai ka samu bakar tawada ainihin kwankwalaci yaya dole ya ɗan ta. ko da kwantiki din misali nonon ya fi yawa amma wani abu ya sauko idan muka kwashe wannan ainihin bakin ba zai iya bin jikin nonon zai yi kawo to haka sako yake sai ka iska zuciyar mumini fara ce ta. mutum na shayin ya saki ido kan haram ba zai iya shan ba ƙarya na gudu lokacin da shaidan ya yi mai tasiri ya zo gaba haya, ya jefa mai kuma bai kiwa ba sai ga wata kwaya bakata ta a zuciya in bai maza ya ciwo ba sai abu mamaye zuciya shine ma'ana sallabar rana ala qulubi bima kanu lalle ta'a saka wannan mumini kullum ya sami wato mechanism na kawar da wannan tsatsa din ta hanyar istighfari da yawaita karatun Qur'ani da kuma tafakkuri kan halittar Ubangiji azza wa jalla arabtum saboda yani Allah ta'ala yace da yawa daga cikin mutane fasikai yana daga cikin fasikai kai yana daga cikin fasikanci zina ce yana daga cikin iwa a ƙudurila ma ma'igo yana daga cikin kaka kitan kai yaudara cin amana gulma ka'inci haka da kyan sakar wasu misali to Allah ka tsare aya ta gaba أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون أفحكم الجاهلية يبغون yanzu dokoki irin na jahiliya ne mutane ke bi shi suke so ka duba suna daga cikin hukumar jahiliya dokokin da ɗan adam ya tsara su ne mai jagoranci a jinin Allah ne Allah ya ce dokokin jahiliya suke kwantoni ko da za ka ce jahiliya shine zamanin da kafirai suka zauna cikin dokoki amma zamanin yau ana kiran shi wai zamani ne irin na waye zamanin modernity zamanin da an tafi duniyar wata to amma mr alexis carroll ya yi wani littafi ba rike ne mai suna man the unknown mutum hmm, wanda ba a san shi kamar ka ce ke dai ka zama ya hmm. shi kafiri ne a littafin sun ke cewa ɗan adam ya ƙirƙiri kimiyya kan abubuwan da ba su da rai har ya ƙware amma yana manci kimiyya da za ka kai shi ga wanda ya halitta shi kafin da ke wannan magana ku zama zan man da amma al'insanu zalika al ya ce ya yi ƙirƙiri wato silent inanimate matter abin da ba su da hankali an yi nukiliya a yi 1914 an yi talatin amma ya ta gara tsakanin shi da Allah duniyar turawa a yau za su kare maka magana ba magana Allah kwaya kai ciki ko ko a duniyar medical tradition a yau misali harkar likitanci sai a dinga ya magana kwaya kaza magani kaza likita kaza da kyar za su gaya maka magana addu'a za su addu'a cikin pakistan kai ne likita dai musulmi ta sa masha Allah kai ne ka san haka amma shi ce a magani kaza da ka sha kai tsaye warka la ya akal karim sai duk tsara shan magani likita ma da ke ba da maganin ciwon ya kashe shi haushe shi ne ba mata ƙwabi ba wa mani dawa a manja labar dawa ba kullum kuma kun manta magani ɗaya wa ƙana zo kuma da'o ne hada da maganin nan hada da addu'a wannan shine mun kula da rauni arabtum kada kuma kace ka rike addu'a ba za ka yin ka ne maganin abu ne mashru'i shari'a saboda haka wato hukuncin jahiliyya jahiliyyar nan ko dai irin ta farko ko abin da wani ke ta jahiliyya irin ta zafi ne jahiliyya irin ta zafi kun zo kun kafa dokoki mai suna da jawo a china aka yanke kuduri wajen fiye da guda hamsin kuka ce dokoki ne kusan su dawo ko? na da tun cewa dokoki ne za a je majalisar ɗinkin na ta sa hannu a kai duk wani abu da ya shafi kunta ta ma ya mace ai waje da shi daga cikin haka wanda da kuma abin da za ka shafa mafi da yawa kasashen larabawa sun sa hannu a kai shine convention on the elimination of all forms of discrimination against women shine sai da a bakin jahiliya da jahiliya in kafaran rogo sun yi to ga jahiliya irin ta zamani ne Allah ya ce wannan kuke son ku ku ku bar dokoki ne hmm? ko a ce da kai yanzu zamani ne na yanci kafa ka baka baka ka ce tashi sallah ka bashi kawai sai ka zaɓi addinin da yake so a wurin wannan jahiliya wannan take son kari ina wayewa ka take ko ka ce wai dokoki na blasphemy ko an taɓa manzon Allah babu komai a kyale ka je ka ji da jahiliya ka mu muna nan kan addini lakum dinakum walaikum misalan na da yawa ko ba ka ko farko da ce Allah ta antaba aka hukumar jahiliya dokoki na jahiliya na kadan da kuke kan kubi wa mana hasanu min Allah ya hukumar liƙaunin yukinun aila ahsantin wa ya Allah ya kyawu wajen yin hukunci amma ga mutane masu sakan kanciya Allah mu ji Allah min ahalin yaƙini aya ta gaba يا أيها الذين آمنوا لا يتخذ اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين يا أيها الذين آمنوا يقوى أنفسكم أن تسقي إيمانهم اللهم اجعلنا من أهل الإيمان المسؤول يكشي الله كرم إذا جعل الذين آمنوا تو يعني وأعن سمعك فإن ربك يناديك كبار أرم كل من تدمى لتنكني بكرك ko ba zai kira ka ba sai dan ɗayan biyu ko dai zai ko zai hana ka su ta hannu bana ina so ku kalli umarni ne nan ko hannu ku bi kallabi na amanu la tattahidu yahuda wannan tsara umarni ne ko hannu ya kwanda suka imani kada ku riki yahudawa da nasara musu ta ji hannu ne ku ɗauke su auliya saboda ba a zuhu mu auliya ba su suna son junansu Allah ba kabar wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum duk wanda ya kai kauna gare su ya da su to dan uwan su ne kiyama za su tashi tare inna la yaqbalu al-fasiqi adh-dhalimin Allah baya ciyar da mutane a dhalimai kun ji wannan aya aya ta hamsin da 51 fakara alladhina fi qulubihim maradun yusari'una fihim Allah ce za ka ga ta rashin lafiya a zuci marasa cikakken imani suna gaggawa zuwa wasu ya tare wani fiye ya kunun suna ta tsayin ba mu bi su ba a su gama da na sha muna tsoro an tusiba na da'ira kada ma tagogun su zo ya auku a kan kawo da kumbar Allah ɗin ba? La ilaha illallah. Fa aka Allah su ku tsaya ya yanzunta ya kusata ko kace ya kusanta da kan Allah ya taho da fatahi wani buɗi ga muminai aw amrin min indi ko lamari daga wuri shi yusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin suwaye da suka ce kashi ina mun bi Allah halan wannan aya in ka kalle ta da sauran ire-iren ta da yawa مثالي لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين da irinsu kada ku riƙi kafare musu yau ana cikin irin wannan zamanin yau zamanin alwala uwal ba shi ne ɗazu na faɗa da tafi al masallaci na karanta wani bayani a cikin wani shafi na mana da aka kirkiya wani bawa Allah wai ya ce da an shugaban ƙasar America Trump da Clinton na na faɗa ina faɗa wannan magul tafsiri sai shi son ya ce da shi kana da ya tafi musulunta yadda annabin ku ya aika sako a musulunta ga wani da wani da wani ko kenan kaga ila an gaya mai ko ya kara ita kama ne wanda dalilin sa an bi abin da ta gani kyanta ka je ka gaya ma shugabannin ku su koma zuwa ga musulunci wani za a gaya ita domin ina zaune nan zan kira su gaba ɗaya su zo su zo baya faruwa ne kuɗaɗe mahaukata da aka ba shi a ƙasar sun musulmi ya ce da makamanmu ake kashe ‘yan wanka a ƙazza idan musulunci shugabannin ba suna kallo ba la'ila ko lafiyarsun da ya wuce lokacin da mu'arsantan wata mace ta ce wa mu'arsantima ya kai masa ɗauki لوكس من هارون الرشيد يتي ذا مقفور يتي يبنى الكل إذن بك في الجزية زن تروبك يتارو محمد رسول الله دجلن جوز سيجعل لك يصلى مبين لوكس من فكي جورج يتورا وزيلا دكسي أعلي سكيتا راتبون خليفة عبد الرحمن الناصر لوكس من دولة بنو أمية كانت شرمت مشاهدة أما يوفا Allahu akbar idan mutum kafiri ki ga muna tsoro ne in ba mai haka ba za su gaba da eh, sai kawai da kuma Allah Allah ka kashe mu da imani shi ne Allah ce mai zaɓin mu ma'anar jikin jan kafirai me ma'anar tawalli so su kana son yaron su kana son tsarin ilimi? su medicare nasu kana so fasahar da suke da ita ta wajen aikin noma kana so ba su ake magana waɗannan kyaututtuka ne na halittar ubangiji da muka yi wasu suka samu suka kware a kai in mun koma zai yi ma'ana ka ji ba mutane kawai su wata rari in ba ta kuma shi ba mutum ya mutu ya rana kana ganin ba ka zauna a cikin zuwa kai ba waye ba in ba ka je cikin su kuma kai ne zuwa ka zan tashi sako ne har da sai da ku ne ne mun kauna ne ka zauna kawai da awa ka je ka misali ka je karatu ko neman abinci ka shi ka amma ka zauna gaba ka fari bayan ka you will be for nonsense za ka rikice kenan ka zo kafan da za ka tashi ka ji kiran sallah gaba kiran sallah gaba sai ka ji imanin yana vibrate amma ka zauna wanda in kai kiran sallah ya hulza ko suna yi kiran sake jin kiran sallah ka koma kana wani shamu shamu kake ka aini ba inda ne ba inda za ka iya alam takun abdullahi wa sai ka tuhajiru fiha babu dalili ya jama'a malamin sun fara fata wanda ya zauna da sun kafirai zalla sai na rike ya za su kafirantu a shagiyar mutane da yawa an ta kama a turai look in kuka ga barazanar game da imani ku tashi ku koma gida da Allah wanda ya zai kun zama nan wani misali babu an gane an so a bani matsala ta rufe amerika da su ba na bukata gida zan koma قولي Jacob is written under collective economic. So I'm saying, وأنذر عشيرتك الأقربين. Amma wannan bai kore mu'amala da kowane mutum. Kai ciniki da ba musulmi ba, ka nuna musu mutuntawa da kimantawa halinka na kirki na'am. Ita mata musulunci wannan aya malam ta ta kan da musu kar ku riki yau da sara masoya amma misali don koyi yaran su ka iya aiki dole ne ba ka iya kuma technology ba kayan wani bane ko kusa an gane ku fasaha za ka iya manya-manyan malamai na musulunci a baya wanda su suka fara ma ainihin awa wani jini suka gane yadda jini ke gudana a musulmi da suka fara wannan misali irin su ibn sina har yana da matsala a aƙida wasu malamai sun kafa da ibn sina wasu sun ce ya tuba da tsari ba dai irin su ibn haitan irin su albarkar in kana magana geography idan kana magana ilimin sociology kana magana mutane irin su fitattun malamin nan ku suna mai shi ibn khaldun mai prognomina misali za mu iya maimaita wancan sa'afa ɗin in muka dage kan neman ilimi suna ga take tsoro kada da sun su mallaki makamin nukiliya ka san yaya aka yanzu ga makamin nukiliya ta tafi tun lokacin da muhammad ali jinna suka faɗe daga indiya suka kafa ainihin pakistan kafin sabbin tuwa da sun bambance tare muhammad ali jinna na yadda asalin sa ainihin shi'a ya ismailiya al amma ya tura ya koma hannun sunna Allah ya kai kashi da inda da isra'ila sai da suka yi kutu-kutu su yi kokarin daƙile pakistan daga mallakar makamin nukiliya ai ba kan suna so ba ne kawai suna fa'ido a kan sosai na fi ƙarfi kada musulmi sun taso to kafashin mu na tsoro ne ko mai ita ce ya yi ku tashi mushin gizaka kada ya mutu ya baya da tsoro da imani babu inda ba za ta yi kuma ku tashi a yi ta karatun na a jami'o'i a fara kere-kere abu ne muhimmi zamani ne da ilimi a yau abin da ake kira a tafajjurul ma'alumati knowledge explosion. Yana ta exploding inside. Tun abu ne mai yi kwarai da gaske. Saboda haka wannan ba shi ne ma'anar rike su masoya. Aka ji ko ba rayuwa in ba ta su aume Komai ci gaba su ne. Matan suna yawan tsara kace to kaga ci gaba ne. Wannan shi ne wani hadari. Hanyar da suke bi duk inda ka je kai abin da suke so kar ku riki yau da nasara masoya suna son junansu wanda ya jikince su cikin ku ɗan uwansu ne Allah ba shi da mutane a zalimin mafaka kakan ga waɗanda suke da rashin lafiya a zuci yusari ona fin suna Allah al-gafar suna zuwa da yasu kamar da kuke misali na'am suna cewa wallahi mara jin tsoro an tusiba na da'ira kada ainihin da'ira ta bala'i ya faɗa mana in ba mu su ba za su yi mana kaza suna da kaza abu ne mai sauki Allah ya zo da fatayi ko lamari da dare shi so waye gari suna da dama cikin abin da suka goyi a zuciyarsu Allah ya kyashe mu wa yaqulu alladhina amanu ويقول الذين آمنوا أهؤلاء وأقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين ويقول الذين آمنوا ومن سكي إيماني ذاك السنة هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم waɗannan ne da suke muku rantsuwa tare da ku suke ashe munafukai ne yanzu Allah ya bayyana su حبطت أعمالهم أيضا شيء فأصبحوا خاسر سكوى يجري ما صح كارا كبقوا الله كفر يا أيها الذين آمنوا ما دلوك نعم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤمن يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يا أيها الذين آمنوا لذن قراءات آمنوا وتمدجوا آمنوا مضى المنين مضى البلد هو هذا مذهب أنا أحمد البلد نعم أخو ميدا ميدا ميدا هنا قصر هنا توسط هنا طول حفصة ايه احسن ورش ده جواب ده جواب يوسف الازرق كلمه حفص almajirin wa asim ko misali idan muna son mu karanta da fasar badal za mu ce ya ayyuhal ladina amanu amanu kasar توسطها يا أيها الذين آمنوا وقف يا ايها الذين امنوا عليه طيب ورسنا دونا من يقول او اما امام حفص عن عاصم الله يجزاه سبابا ينا أين عينين هنيا حتى ما أين مثل المنفصل اكون هنيو ديوا كان ابن كثير دا عين مصر يعني علم الكسب من المال اللي دائم Allah ka azurta mu da su ya kodan da suka yi imani man da minkum an dini duk wanda a'udhu da ya ridda shine yartadda me kike ridda Allah ka kiyaye shi shine farin imani juya ma addini baya kuma haka na kasancewa a yi a'udhu billahi da lafzi ko da aiki sun zai mutum ya mai da hankali da lafzi da ke fitowa ko izgili da shari'a karkai ba su nan lafuzza da yawa ba su nan faɗe su ya fi makamanci wanda duk ya juya ma addini bayan minku daga cikin ku fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin yawa ne mai sauki Allah ya taho da wasu mutanen yuhibbuhum wanda Allah ke son su wa yuhibbunahu kuma suna son shi الذين آمنوا أشد حبا لله أذلة على المؤمنين ما تصوم كيف مؤمنين أذن إيه؟ صوم من يسلم ثم تنتب لكي تجونا عزة على الكافرين أما قبل الكافرين سنة مصد كوسة كوسة ولا الكفر يو الله نتو ما كنا زمن تو أذلة على الكافرين وعزة على الكافرين الله كشم الله خير yujahiduna fi sabilillah zaka iske suna gwagwarmaya suna gwagwagwa ko kace jihadi dan tsaga hanyar Allah wala yakhafuna lawma talalim ba sa tsoron zargin wani zalika irin wannan hali fadlullah fadlullah ce ta ubangiji yujihi man yasha yana ba wanda yake so Allah ka ba mu wallahu wasi'un alim Allah mai baiwa ne عليم مثلي عليم فعيل صفة المباركة يعني بعض اللي في خبش من علم الله أنا إذا Allah ka ƙara mana albarka, Allah ka ɗauka mu da karatun Qur'ani da fahimtar sai ya kamata, ya Allah abinda muka faɗa daidai ka ba da yaran shi wannan muka kuskure ka gafarta mana ka gyara abin da muke ya Allah ya Allah wannan sabo shekara da muka shigo ciki muna ƙara addu'a duk alkhairin da kake wa Allah ka ba mu sharrin da ke ciki Allah ka ajiye mana ya Allah ya Allah ka azurta musulmi da lafiya ingantacciya cikin dukkanin makokin mu waɗanda suka riga mu zuwa ga Allah da imani Allah ka ji da su Allah ka gyara siyasar ka gyara kasuwanci ka gyara zamantakewa Allah ka kare ƴaƴan musulmi daga shaye-shaye fitinan daba Allah ka kawar mana ya Allah ka gyara mana ƴaƴan musulmi ya Allah Allah ba mu da iya wasu iyawa ka taimaka mu hukumomi da gwamnatocin mu kan aikata daidai ya shi su aikata abin da yake ba daidai ba سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله Assalamu da ah, mutane suna cewa Allah baya sabon aiki. Shi ne neman tsarin bayani a kan Cewa Allah baya sabon aiki. Abu ne muhimmi masu da maza a kan da Ai kun ga akwai kalmomi na Hausa waɗanda ya kamata a gyara su. misali ba wasu ta ce ya zama yana tsammanin waran ta yi tsammanin waran ya za ka kawo rabu a wurin wato babu dayin ke ka kawo rabu ka ce ba dayin kuma to irin waɗannan tunanin shirmen da yawa a wuce saboda Allah baya sabon aiki sai Allah ya ce يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن wato Allah ta'ala wanda ke kuma da taka kullum tambayar da suke kowace rana is big a shekaru don abubuwa ne shi ya yi tsohon ga mutu ba tsohon ma shi ya yi wata kai da magana taka a jin suke kwasa da mahaliya na wani yake cewa ya azumi da ya tashi ya zama ne a jikinsa ya matsayin azumin nasa azumin shi na nan ba abin da ya same shi domin sai in yana da dahil cewa da ranar ne yi abin da ya ba ta azumin shi misali ya kusanci matar shi har kai ga jallin fitar da abin da ya ba amma dan ya kwanta yana barci kila ya mafarki za mu da ba ta azumin shi mafarki ne Allah ta amfani amfanci su da kyau kuma wani yake cewa dangane da yanki yana cewa kaji sai wani ya ce masa kaji ba ta cikin abin da za a fitar wannan kawo sai dai kudin kudin asiya shi ne yake neman ƙarin bayani yabo duka kaji an baci kaza? Gaska ana fitar ma shanu a raƙuma haka ne ko? Hmm. shanu da tumaki har da shekarun su kajan ce kaza ya shekara kaza amma idan kai harkar kaza kake yi kuma kana samun kuɗi wannan gaskiya ne cikin kuɗin za ka fita zaka idan kuɗin ya kai misali kuma shekara ta yi wallahu a'lam wannan yake yana neman addu'a haya ta da shi ya Allah ya Allah ya Allah muna tawakkali irin wannan zama shi wannan bawa na da waɗanda ke da yanayi irin shi ya Allah ka biya musu bukata ka biya mana gaba ɗaya rabar alamin kunci ka raba musulmi a Allah bayan ka ne mun zo cin littafin ka ne muna da irin wannan addu'a ka mai bukata kama gaba ɗaya rabar